ta lalace ana kokarin a gyara ku kalli yadda ake fama to kun san cewa gara gyara matsalar tsaro in ta lalace da gyara aƙidar mutane in ta lalace ba ƙaramin aiki ba ne shi yasa da wuya ka samu wani mutum a duniya wanda ya sha wahala wajen yi ma al'umma tarbiyya irin yadda annabi muhammad wallahi ya sha wahala gurin yin tarbiyya da wuya mutane su saba da abu ka zo ka ce sai sun bai shi wani abin yana da alaƙa da zuciyarsu ne a idol a yanzu kwanan nan ku kalla mana ku gani yan fim ɗin nan kaɗai bannan da ke cikin masana'antar daga kawai wani an tambaya an ce tsakani da Allah a faɗa gaskiya yanzu yana faɗa gaskiya ba ku ganin yadda kiyama ke neman ta tashi eh ma kuma da yake gaskiya ne ai kuna kallon yadda kullum sai ƙurar ta ɗan kwanta sai wani ya leƙo ko wata ta leƙo sai ta faɗi bala'in da ke ciki ko fiye da nashi ma wancan wanda shi lokacin ya kakara ya faɗa abubuwa cikin dattako da mutunci amma yana faɗa da aka taso wannan ku duba yanzu mai matsalar kawai daga an ce gyara duk wata mace da take fitowa a fim a wannan ku je ku bincika ku gani don Allah wa ke musu kwalliya oh kana katon banza dan iska matsiyaci baka san cewa haramun bane kamar yadda wani malami ya faɗa ko ubanta ne ko mijinta ne ya ɗauko ta ya ce wani ƙato ya mata kwalliya ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ballantana wanda ba mijinta ba ba ubanta ba ku je ku bincika shi wannan yanzu a samu wani ƙato ya zo kawai 'yar mutane ta tsaya ta kawo kumatunta yana ta shashafa mata hoda har da ƙirjinta don Allah wannan akwai wani malami a duniya da ya isa ya halatta wannan duk malamin da ya ce wannan abin ya halatta kafiri ne arne ne na rantsi da Allah dan watakila ana iya samun ɗan ganganku? ko ka gani da yake nan na biyu kwalliyan idan an gama da furodusa da duk wani wanda zai kalla shin suna cikin wanda Allah ya ce in ta gama kwalliyan a kalla kuma ku duba ku gani dala kan bannan nan wajen matsa masa sai an gyara wani malamai ne suka fi matsa ma yan fim sai an gyara malaman sunna ne shi yasa ya ce fa innahum ba, su baƙi ne sannan abu na uku matsalan sa lullubi ko hijabi ka duba da kyau ka gani a cikin su nawa ne wannan fa tana daga cikin matsala wacce take yak kaɗan kuma yanzu da aka ci gaba da yin wannan ba gashi sai yan ciki ba ka ga wata tana faɗa cewa za a zo ɗaki ɗaya a haɗa maza shida mata shida a ɗauki kwandam ta ce habbi biyu a bayar da niyan a yi round two na rantsi muku da Allah wa'annan mutanen ba mu ce muku ai kasancewar akwai na kirkin a ciki ai shi yasa na kirkin ya fito ya faɗa abin da ke ciki kuma su duwal yanzu ko ɗazu da safe na ga program ɗin da freedom ta yi akwai yarinyar da take faɗa wacce ta ce ta zauna industry ta ce ta kai ga ko kana uba ka ɗauko yarka ka ce ka ba darakta kowaye kowaye a matsayin amana ta ce wallahi baka da tabbas ba za su ci amanar ka ita kawai shawarar da take bayarwa duk kada da ƙarshe ma ta ce daga cikin abin da take da na sani a rayuwarta samun kanta a wannan system ɗin yana ciki wadda aka mufsidai ne maɓannata ne ko kuna so ko ba kwa so sai an faɗa yawwa kuma wallahi tallahi na allan cikin kaso ɗari a cikinsu ba su wuce 10% a kai sanda muke zuwa ni'ima hotel da ku duk ba kuna kallon abin da ke faruwa ba eh ku kuna zama a reception ni sai da na daina zama a reception a ni'ima hotel a Kano sau da ni ina ganin abin da ido ke gani sannan nake zaune a gurin sannan wani maɓannaci wani mufsidi ya zo ana magana kaga yana ta to wannan fa shine yana daga cikin bakuntaka abu ya lalace ku ce sai kun gyara wala dole sai kun zama baki cikin mutane za a zage ku za a yi muku sharri za a muku kage za a yi yarfe za a yi waye haka za a yi ta shi yasa yake cewa fa innahum ghuraba to su ahli sunna su kan baki ne to madalla da irin bakin da za su gyara abin da ya lalace na al'umma da addini haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya ainihin wato faɗa kuma lokaci yayi wallahi duk wani musulmi idan ba a kan lalura ba wallahi tallahi in ba so kake ba ka ruguza gidanka da kanka wannan fajircin da ya bayyana da wannan fasikancin da ya bayyana to lokaci ya kowane musulmi wallahi tallahi ya nisanta gidansa da waɗannan ababen tunda yanzu ai yanzu bannar ta riga ta bayyana bannar da ba wanda ya isa ya ce babu bannan sannan kuma sharrin ya ninninka alherin da ke ciki kaga ba za mu zo mu bata ma kanmu lokaci ba akan alheri kaso nawa watakila goma amma bannar kaso casa'in banna ce ba zai taɓa yiwa ba tunda kaji ana maganar kawalci a ciki ko tunda ita wacce na ji tana magana a zuciya duk wacce ka ga <coughs> akwai wacce ma na gani tana faɗa cewa akwai wanda ta sani kuma ta ce sai ta kafa hotonsa sai ta kira sunansa kawalci yake dubai to saudiya ya ce duk ware duk wacce ka gani ta ce a cikin instokin tana kai komo to dubai zuwa eh shi kenan ya ce aikin da yake kenan shi ma da ta ce ya zo kwalliyan ya fara yi a masana'antar da ta gaba zai fitar da ya ga sai koma wannan harkan har wani suna yake da shi a cikin sunan akwai wani kalman bariki bariki haka a ciki haka fa ake cikin ababen da ake yi a ciki wadda aka ta ce da sai da ta kai harkar fim din nan fa ka ji suna magana ba wai magana ba ce wai kifin a biya ki a'a a sa ki a fim din ma alfarma aka yi miki saboda sun fahimci cewa wasu shigar su fim din da shi suke amfani su tallata kansu ta hanyar karuwancin su ba magana ba ce wai a biya ki magana ce za mu miki alfarma a saka ki kuma haffim naga sun taɓa yi su sunan fim ɗin kantawaye wallahi tallahi na ga fim ɗin sunansa kantawaye to idan ba matsalar a ciki me ya kawo suka yi fim ɗin da kansu kantawaye ana faɗa wance ma da ta zo ga yadda aka yi wance ma da ta zo ga yadda aka yi da haka wannan abin dole a yadda cewa ɓanna ne kuma na rintse da Allah duk musulman da bai buƙatar rushewar gidanshi da tarbiyyar 'ya'yan shi wallahi sai ya nisanta gidansa da iyalansa da 'ya'yansa da waɗannan harkan wannan mutanen dan kan an zo ma ana magana ko sun haɗu da shi a wani guri ko wata in an cewa wannan waye bai san shi ba Don bai da kowane irin muhimmanci a rayuwarsa wannan shi ne. yanzu kwanan nan ba ana maganin cewa daura ya kira su ba wasu sun suna maganin wai ba a gayyace su ba ta hanyar da ya dace ana ga wani ya rubutu sai ga alan guguro sai ga vice president ya kira su nan da yake harkar addini ce sun rena ta amma can da yake mataimakin shugaban kasa ne sai ga sun yi me eh. ka gani can tun da abin nan ne sai kaga manyan sun bulla a can eh nan ku a nan wannan sun ta shafa nan kuma sai gashi ana mi ana abin nan shi yasa dama mu mun dade muna yakatta kuma mun faɗa musu wannan fim din da suke gani ba sana'a bane banna ne a doron kasa kuma na rantse da Allah inda irin wannan fim din ne da suke duk wanda ke cin kuɗin wallahi tallahi ya sani haramun yake ci gara ma ka yadda haram kake ci ya fi sauƙi da ka halatta wa kanka haram ɗin ya fi matsala in an tafi lahira akwai wacce take faɗa a cikinsu ba kawai yarinya sai ta zo sai a haɗa ta da irin wannan sai ta je gidansa ta ce fim take daga nan kawai wani sai a ɗauke ta sai ta ɓulla abuja a sati kawai sai ta je ta dawo ta dawo da kuɗi dubu ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar sai ta zo ta ce ai a harkar fim ɗin da ta fara ta samu kuɗi ta ce a harkar fim ɗin da sai wata ma sai ta biya ma ba wai a sata a bata kuɗi ba sai ta biya a fim ɗin sannan za a sata ta taka rol ba ina maganin a samu kuɗi a ciki wadaka wannan fim ɗin da mutane suke gani in dai irin wannan na yanzu da ake a ƙasar hausa to na rantse da allah haramun ne haramun ne haramun ne kuma in ba a babi na lalura ba kamar mu da kullum bibiyar intanet muke yi kaɗan gitta ma wani abu to hadisin ba ma guje za a yi anan wa iyaka wa iya da kanka yanzu Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh